Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin Madam Ene da yafa fafutuka tsohuwar 'yar jarida kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue. Da 'yar maya barista Hassana Ayuba mai riga da kuma ɗan siyasa a jihar Kano Nasir Sha'ibu Marmara. waɗanda ke nazartar ƙalubalen da ke gaban mata a cimma burinsu na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a Najeriya. Ga jagorar tattaunawar Madina Dauda da ci gaban wannan musayar miyau. Hassana kin ji abin da Nasir ya faɗi ya ɗora muku laifuffuka da yawa ya ce ba ku da sha'awan shiga wannan siyasa saboda raunin ku ya bayyana ba za ku iya yakin ba. To ba gaskiya ba ne. Ba gaskiya ba ne saboda maza ba sa ba ma mata cikakken goyon baya. Kabar da ita ah, ta faɗa da su ta ce a matsayin 'ya mace karfe biyu na dare a ce ki bar ya'yanki a gida ki je ki gan gwamna a yanayin da muke ciki a kasan nan tun baga kasan arewa tun ba niyar arewa ce kuma a arewa muke zan yi amfani tamkar da arewa maza nawa za su bar matansu su bar gida karfe biyu na dare wai sun je ganin gwamna to ba sai rakata ba a maganar siyasa ya rakata mazan za su yadda ne su mata rakiya mazan arewa to sai godiya ba duka bane suke yadda ma matan su fara shigan siyasa balle ma su bar su su yi takara domin wasu mazan ma tamkar suna ganin in mace ta fi su ma damuwa ya zo cikin gida ba duka maza bane suke jin daɗi su ga mata sun fi su ba wasu mazan ba sa ma son masu ga matan sun tashi sam sam sai da su zauna inda suke kaban wada so duk laifuffukan nan da ya lissafta cewa mata suke da shi ba gaskiya ba ne mata ba su da wannan tiket an ce ka saya miliyan goma sha biyar baka da wannan kuɗin maza nawa suka haɗa kudi suka ce to mu bari mu taimaka miki so da ki samu ki sayi tiket maza nawa kin nema maza nawa mata nawa suke da niyan fitowa da aka yi musu da niyya kina ganin mace in ta nema mazan ba za su ba taimako ba ba za su ba taimako ba domin hannun su ban hada shi da aradait maza suna da masifan rowan tsiya mata sun fi sakin hannu akan maza maza ba za su so su gan mace ta tashi ba wasu mazan ma in akwai anyan da za su yi su danna ma mace a ƙasa za su iya danna ni na gan uban da ya je yana bin gida gida don yar shi tana so ta fito ta karai ce kara zabe ta kwarai ya faru a ƙasar Gombe maza tamkar ba su ga mace ta tashi ana so ne mu zauna a guri ɗaya kar mu gusa sai abin da an ce mana shine za mu yi to yaushe za mu girma a ƙasan yaushe za mu canza muna yanayin canji ne ya kamata a canza mace in ta samu abu kowa ne zai amfana mijin ya samu abu sai dai shi kaɗai ya amfana da shi to ashe ba gara ma mace ta samu ba saboda duk duniya kowa ya amfana da shi amma mazan ba za su bari ba tamkar maza ba za su bari ta tashi ba amma sun ga tana tashi wa tana fidda kai ka bar naka dangare taruwa za su yi su danna kai din ya koma kasa abinda suke kenan a wannan kasan kuma gaskiya nake faɗi domin gaskiya dokin karfe ne ciki mai gaskiya wuka bai taɓa huda to ene abinda nasir ya faɗi shine eh. cewa ba ku wayar wa junanku da kai na cewa kuna neman taimako na tsayawa takarar nan ba kuma ku fito da karfin tsiya taron nan da kike cewa ana zuwa sha biyun dare karfe ɗayan dare karfe biyun daren nan ku goyi bayan juna ku je taron tare ba ki ganin kuna da laifi ba mu da wani laifi yanzu mun san mata da yawan da maza suka kashe musu aure don wannan siyasa a cewa mata nawa ka cewa jikokinki ne ko kuma kawayenki ne ko kuma yarwinki ko danginki ne za su bi ki su fita irin wannan tafiyan ko yaya kika yi kowane tafiya kika yi da wani niyya mai kyau za su ce iskanci ne don inda malama hassana ta faɗa don ana so ne a danna mu don ba a so wannan dukkan mutanen na najeriya gaba daya a wayar da su su gan cewa wannan abun ba wai kai kadai ne zaka je ka zauna wurin ka ce wai kana ce wannan bangiji ya yi wannan ne don dukkanmu mu samu don kowa ya samu na kan shi ba wai mutum da ya kawai zai dinga cin cewa duka su zo ana bauta mishi ba inda ta faɗa mulkin mata kowa da kowa na jin daɗi ko mace din ta saya zabe a gidan mijinta ne ko kuma a gidan babanta ne ko na mamanta ne halinta duka zai zama yadda ya kamata ne ba kamar na maza ba ba wai muna fitinai maza ba ne mu muna so ne kowa ya zauna idan an ce democracy wai government of the people for the people and by the people to me yasa ba a so a yi da mu me yasa ki duba dubi duka political parties goma sha takwas na Nigeria. wanne ne a ce wai chairman din na mace yaushe ne za ko secretary ma an ba mata ne manyan manyan irin irin matsayi wanda su ne in sun yi magana za a ji din nan ko sun yi ma shugaban kasa ko sun yi ma gwamnati ko kuma wanda suke suke abin nan a Najeriya ba za a gan mutum mace daya ba ba kamar lokacin ita ibere fendu a labour party ta zama mai musu magana ba wato publicity secretary ko wannan ma yaushe za ba kun taba gani an ba an ba mace candidate din na duka cewa na na, na shugabannin kasa da pdp da apc dukansu daya mace daya daya ne suka kawo yanzu ma ana neman da zai zai ba eh, shugaban kasa eh, eh, wanda aka zaben nan kamar tunubu yanzu da ana magana yan jarida ma da suna tun taba gani yan taba sa mace ɗaya. ba mata ne ba mata arewa ko kuma a kudin da za a yi ta wannan ne za ta zama vice president mun zuba yi da mu gaya abin da za su yi to kin ce a rika tafiya da mata eh. ta yaya kike son a yi gyaran kenan yanzu a sa mata gyaran da suna so su yi yanzu su fara tun dukkan sun da party goma sha takwas na dukkan su su su doke mata vice president nasu kuma na sani an fara jara yanzu an fara inda za a yi in an zo senate wanda zai zama senate president wanda zai zama speaker duka wanda zai zama kaza kaza ba a yin maganan mata kamar mutu ba mutane ba ne yanzu kuma ba matan nan ba za mu ci gaba ba can wuraren da muke zuwa kasan afirka yanzu ku dubi rwanda ne tanzania ne south africa dukkan su sun bari mu can can can can baya to mu kuma ne suna gamu kamar mu shugaban su ne ba wai a afirka kawai ba a duniya gaba daya yanzu haka ne za su dinga barin mu in sun barin ma baya nan kin tuna lokacin da ngozo eh, dr ngozo konjo iwala mm. yanzu kun ga babban matsayin da aka bata mm. da muka ci bashi kamar za a sar da mu da jikokin mu da kakannin mu mm. ya tayi Najeriya ta ci bashi kamar nauyin bashi nan makawai ma ya zama mana kunya amma ta ta yi magana kar ku damu kuma mace kenan an taba samun wani minista na finan namijin da ya yi magana ya saurare ya yafe mana bashi ba yafe mana ba a lokacin ba amma mace nan an yafe dubi dukkan matan da suka yi mulki an saya an yi magana yi magana kawai an yada da su dubi maman minista na mata dubi ita ya ja sadiya faruk irin kudin da eh Amina Muhammad duka kudin da aka ci aka raba inda malama ta faɗa wallahi da maza ne aka ba su kudin nan sai da a kara mata ko kuma a doka kudin na gudu a gudu kasan waje a je a boye a wurin A sani in kuma an kai kudin nan ba zai dawo mana ba ko kuma kafin zai dawo irin irin hayaniyar da za a yi don haka mata sun riga sun nuna cewa su ne ya kamata a sa su a gaba yanzu ma in suna so su yi hikimawa su ce to yanzu tun da mun zo haka gashin yunwa da komi da bari mu dan ba mata su yi tuku mu kam a fara ma da 50-50 suna muna da gender policy hmm. muna bashi ne fa wannan muna bashi ne mu riga mun fada a africa ne a commonwealth ne a ecowas ne a african union ne a united nation ne yanzu ba zai ba mu kunya ba cewa yar mu ce ita ne na farko na mace da za a sata ba zan yi mamaki da ta zama mace na farin da za ta zama secretary general na united nations don kowanne yana wurin yanzu ma ta fi shi ake kin gan gajiya fuskanci ita ta yi magana ko ina da ta yi magana haka za ka ba don haka ya kamata mu ma mu tose ma Najeriya Najeriya ina yanzu ana so a kashe Najeriya ku taimaka a kawo mata a nema mata ko ina a kawo su yanzu yanzu nan To madalla kafin mai sallama da bakin namu za ku ji matakan da suke gani za a iya ɗauka domin cika wannan gibi. Kafin nan a madadin Madam Ene Ede ya fafatukar kare hakkokin mata. Da ya gwagwarmaya barista Hassana Ayuba mai riga sai kuma ɗan siyasa a jihar Kano Nasir Sha'aibu Marmara. Da wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka. alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.